da Allah ya girma mata ta kasance ita ma tana kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ummu sharik ita ce as-sayyidatu ana ce da ita buzayya bint jabir ibn hakim ad-dawsiyya sunanta kenan idan za ka iya tuna mala'amin akan yawan faɗan cewa akwai wata mata da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi sallama ta ce da shi ta bayar da kanta ga annabi ta zo ta same shi hmm. ta ce ya rasulallahi wa habtu laka nafsi ya hmm. manzan Allah na baka kaina na baka kaina فسأد hmm. النبي nazara الله عليه وسلم annabi ya kalle ta ya shiru. bai ce komai ba mm. to wannan matar na'am ita ce wannan kenan ita ce Umar shari'a na'am saboda kaunar annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam saboda san manzon Allah eh. sallallahu alaihi wasallam tace ta bayar da kanta ga wannan farin jaka da aikake daga Allah tabaraka wa ta'ala to amma ah, da ya kalle ta ganta bai ce ba ya santa ba wanda hmm. hikima ta sallallahu alaihi wa da nabi ya ce ya ce ya ce ba ya santa kaga akwai damuwa ai akwai matsala eh, wani zai ce ta kan wani da annabi ya ce ba ya santa ba zai je aure ta eh. hikima ta sa sai bai ce ba ya so ba na'am ya shi a wani ba ni sunan shi eh. wani cikin sahabbai ya ce ya rasu Allah ya yakun ka biya haja fasa zawwijniha ya rasulullah idan baka da bukata ka aura mai ita ni na bukata eh. to a nan gurin um, abinda za mu ɗauka dauka na tarihi uh, ne ƙaunarta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yadda ta kai kanta da kanta kuma tana son alheri ta ce ita ga ta taba da kanta ga manzan ala sallallahu alaihi qur'ani ma ya faɗa in imra'atun wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi sanki haha خالصة لك من دون المؤمنين عند وتما تتبادى كنت النبي يا هلا تما تتبادى كنت لرزا الله koda ba su yau yawa dambe da nake so ne kana cewa bayarwa a kira makalla kamar yaya bayarwa ma'ana ta ce kawai ta bada ka ta kyautar da kanta kawai to in ta ce ka kyautar da kanta nan ta zama matar ko kuma sai an wannan annabi ne shi kade shi yasa Allah min amma ni da kai da sauran mutane gaba daya dole ba a auren mace sai da sadaki dole sai an biya wato na nuna darajar mace kenan ina eh, kimarta da matsayinta sai an biya wato dakta wannan kenan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mace ta zo ta ce ta bashi kanta ba sadaki ba wali ba daurin aure ba komai shi kenan ta zama matarsa haka alqur'ani ce na'am zalisa za a daura aure wala ta ba da kanta abinda ake nufi mm. tabi'at da wahalhalu da nauyi nauyi na daurin aure na wannan na ah, sadaki babu nan babu yawa amma ni da kai ba zai halatta ba shi yasa Allah ce halatta tallaka min dunil mu'minin na'am eh, ya shafe ka kai kaɗai ya manzo Allah ban da sauran mu'mini yanzu dakta ya halatta mace in ta gano ita ma wani malami misali ba ba ta ba sai da buga misali da malami ba kowa ma yawa ba sai ka buga misali da malami ba kowa ma dan kada a ce an da fatara akan malamai kawai duk wacce mace ta gani tana so na'am kowaye ta gani tana so ko eh. mai ko wasa inda yana da kirki eh, ko gwamna ta gani ba eh. tana kwarai kuwa yawwa amma dai sai su ba hankali akan matan <laughs> matan gwamnoni da matan malaman a ga hankali yawwa ni dai karatu nake kawai ban ban kuma cewa da ba a ciki kowaye ma dai mai matsayi saboda yawanci ita mace galiban in ka ga taki tana son wani to zage yana da wani matsayi mm-hmm. da akwai su ne da za suna son mutum saboda Allah ko da bai da komai din mm. amma ba su da yawa gaskiya ya halatta wata ta ce tana son wani to amma abin da muke faɗa shi ne sai mace ta duba ta gaba wulaƙanci in ta faɗa ɗin ke yawwa ba tuzarta ba jan kai a ƙasa mm. akwai mutane masu mutunci da darajar da ko da an ce ana son su ko da ba sa so ɗin ba za su tozarta mace ba ba za su hmm. lakanta ta ba ba za su ganta ba kima ba da haka sai mace ta auna ta ga inda in ta je ta kai kanta ɗin ta ba ni sunan shi ta ce tana so a aure ta in ba wulaƙanci ya halatta ta faɗa kuma ya kamata duk wanda aka yi masa wannan ta yi yanzu an girmama shi kuma ya karɓi wannan aure don yana da albarka galiban da ana samun yan matsaloli kadan-kadan. amma dai yana da albarka mm. mutum da za su ce suna son ka in dai saboda Allah ne in dai saboda Allah wata ta mun fata shekaran jiya mm. take ce min wallahi tana cikin damuwa na ce me yake damu ta ce wallahi ta kasa bacci ta kasa kaza na ce me faru ce wallahi wani bawan Allah take so kuma bai ma san tana son sa ba mm. na ce to kin taro kanki aiki ko ne yawa yawan gaske to yanzu ya za yi malam ce a ya za a yi ai bayani yana hannun ki ai ita dai a ba shawara na ce to kina da shawara kamar haka na farko dai ina gaya miki abin da annabi ya faɗa duk wanda za ka so shi ka so shi da sauƙi kamar yaki yawa ma'ana kada a yi soyayya duk wanda za a ƙaunace shi kar a ƙaunace shi a nuna mata soyayya irin ta mutuwa ɗin nan ko a mutu ko a rai yawwa sai da in aka samu mushkila ba ka samu abin da kake so ba fa za ka samu damuwa hmm. wata sai ka ga ta samu tabuwa tabuwar hankali tabuwar tunani da sauransu hmm. to annabi ya ce habiba habibaka hauna ma asa an yakuna baka yawman ma in za ka so masoyinka ka so shi da sauki hmm. don wata ran zai iya zama maki gare ka haka kuma wa abghid bazibaka hauman haunan ma asa an yakuna habibaka wa hadisi ne hasan idan za ka ƙi mutum ka ki shi abin kin ka ka shi da ɗan sauƙi-sauƙi don ƙila wata rana soyayya za ta iya juyawa shi ɗin da kake ki ɗin ka kure malaji akan kin ƙinsa kuma ya zama masoyi ne a gare ka to kaga a bi hankali ke yanzu da kika ce wai ba kya bacci ba kya kaza da sauransu ina mana na san Allah da annabinsa ne ya mamaye muke zuciya ke wannan mm. to wannan da sai a ce ba magana amma san dan adam da bai da garanti komai yadda ake san mutum wata ran zai iya bata ma ko miji da matan ne ma nawa ake zage zage da doke doke na ce to zaki shiga matsala idan ta in ta kuskure miki wannan mutum ya zama baya yin ki baya san ki zaki shiga damuwa mm. ki je hawan jini ya kama ki da ciwon zuciya akan soyayyar da ba san ki na yi ba so kuskure ne abin da mata suke yi su rufe ido suna ta son wani bai ma san suna son su ba hmm. to ko ma din ya san kina son sa ba ki masa wannan soyayya ta makauniya makauniya soyayya ba a yi sai dai wa Allah da annabi ake masa wannan soyayya hmm. to wannan shawarar farko da na bata kenan a bi a hankali to dakta bari mu dawo sai mu ji mece ce shawara ta biyu masu rago bari mu je ta shi ne abin da suke da shi kafin mu dawo mu to abu na biyu bayan wannan shawara ta farko na farko shi ne dai abi a hankali mm. kada wata mace ta dora kanta fitina da za ta zo ta jarabtu kanta mm. ta shiga wahala da bai da magani a wajen likita don ciwon soyayya bai da magani a wajen likita mm. kuma mugun ciwo ne yana da wahala su kuma mata rauninsu ya isa in Allah ya jarabu mace da son wani abu wala ko a tamfani ta jarabta tana son ta kowanne takalmi to ba za ta samu kwanciyar hankali a gidanta ba sai ta sai wannan haka ɗabi'a su Allah ya su hmm. to haka waɗanda suke fitinuwa akan son wasu sai su ta wahala su ta janya su ta ciwo wani yana gaya min cewa ah, wata yar uwarsa ashe tana son sa shi bai sani ba ta faɗa ba ta faɗa ba tana ta wahala ta faɗa ba kwatsam kawai allah ya kaddara <clears throat> ya je ya kula aure da wata aka kai ku kayan aure aka kai kudin aure aka yi mai ta ji labari ai malam kawai sai ta faɗi faɗuwa ka san dai faɗuwa da ka san wato mai wallahi faɗuwa ta yi ba na yarinya na tana ma ta mutu me ya faru aka ce wai ta ce wai an kai kudin wani to kamar ya an kai kudin wani ai ita shi take so to ya baki gaya masa ba ita dai wallahi shi take so rashin lafiya ciwo ciwo sai ta fama inda maka a taɓaicen taƙaicewa dai mutumin nan sai da ya mata ta biyu a dole sai kara da ita ai dole ne a yayi in ba ka ba za ta tafi lahira ne a kabari za ta tafi ka ga wannan abin ya yawa so da Allah a rinka gaya wa mata su bi a hankali su daina dora wa kansu jaraba da soyayyar wani abu ko ma ne irin wannan soyayya ta mutuwa Allah ake da manzon Allah su ake yi wa ba wai wani dan adam ba zai iya juya maka baya to amma kamar yadda na gaya maka ɗabi'ar su yanzu ita kanta wannan umu sharif din da ta zo ta ce annabi na baka kaina a wata riwaya aka ce wallahi malam haka ta zauna annabi bai aure ta ba falam ta tazawwaj hatta matar hatta mutu bata ta aure ba ba ta aure ba na'am an samu wasu matan waɗanda suka ba da kansu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ita ba mm. a wata kissar kamar da na faɗa hadisi wata ɗin annabi wani sahabi ya ce a bani ita idan ba in ba ka da sha'awa ba ka so haka mm. sa ya kawo sadaki ya je shi sadakin ma da zai kama babu ma talauci mana babu abin da zai kawo ma a aura masa din ma ba ba shi da shi ba shi da shi to amma wannan ita ka kaga ra'ayinta ne fahimta ta ce ta ita yi aure har sai da ta mutu kuma a yanzu din malam aminu akwai matan da zaka ji suna cewa in dai ba su auri wani ba sun haƙura da aure to wannan ba daidai ba na aure addini ne aure sunna ne aure shari'a ne dole sai kin samu abin da kike so duk da cewa dai ban sani ba kana da tarihin maza akwai namijin <laughs> akwai namijin da ya taba cewa in bai aure wancan shi ba zai kara da zai aure ba har abada zai wahala ko ban ce ba za a samu ba za a samu amma zai yi wahala eh, inda shi namiji dama fuska fuska ne yayi kuma shi yana aure sama da ɗaya dama ko shi ne dan ya narke akan wacce in bai sami wacce ba zai iya tsallaka a koma kan wacce eh, to ku mata ku ne abin tausayi ina jaddada jaddadawa kada mace ta yadda ta ɗora wa kanta abinda da ba za ta iya ɗauka ba wannan larura cewa sai wani sai na auruwa ne ni in ba wani ba kaza da sauransu ba abu ne wadda gaskiya zai yi ba sannan kuma abin sosai malam da yawa ana kawo mana kyasa-kyasai hmm. ka san akwai matan da suna soyayya da wasu mazajen suna cikin gidan aure an ɗauke ta an aurar da ita ga wani ɗin da wanda ba ta so amma har yanzu son wani ɗin bai fita a ranta ba hmm. fitina ya Allah ka kare mu ya rabbana Allah ka kare mu to bari mu dan karasa a gurguje saboda tambayoyi ita ummu shari wato wani abu mamaki wal amin dangane da wannan mata ummu shari mm. ibn abbas yana bada labari yace waqa fi qalbi ummu shari al-islam fa aslamat wa hiya bi makkah musulunci ya darsu a zuciyar ummu shari tun a makka ta musulunta tana cikin wato wato al-muhajirat al-awwal kenan mm. wanda suka musulunta tun a farko farko mijinta shine abil askar addausi kaga ba zaura ce kenan hmm. abil askar addausi daman zaurawa suna da wannan kokari na makale wa wato wato wato wato wato wasu kuma ba dan komai ba za ka yi musu uzuri saboda me ta je ta yi auren a wani gida ta ɗanɗana kudanta da haka yanzu ta yi zaɓi tana ga wanda ya kamata ke rayuwar aure mai daɗi da shi dole ta rike shi da muhimmanci hmm. ita ko yarinya budurwa yawanci ba cikakken hankali ba ba a taɓa yin auren ba ba amma ɗokin auren da soyayyar auren wato haba haba da auren ba a san wahalar da ke ciki ba sai ga ido a rufe an je an kowa ma an je aura amma ba zaura mai hankali tana tantancewa ai kwarai ku tana tantancewa in ka ga zaura ta tafi ta je ta yi aure haka sai dai zaman gida ne ya ishe ta ta rufe inda za ta kanta shine ta je ta fada to wannan bayan Allah ta musulunta alhamdulillah tana fara musulunta ta kama da'awa tana shiga gidan matan ƙurayshawa a maka wato aka ce a hankali a hankali ɗaya ba ɗaya wato ba da sunan shi eh, a sirrance tana yin da'awa ita tana da'awar sirriya kenan hmm. da'awar sirriya mana da'awa ta sirri wanda a ɓoye ba za ta iya bayyana saboda yanayin da ake ciki ba ta yi ta fito fiɗe ta bayyana ba tana ta kwaɗaitar da su zuwa shiga musulunci wallahi har sai da al'amarin ta ya fara bayyana kasan san duk abin da mutum yake ko a ne to in dai ya yawaita to wata ran sai ya bayyana kawai sai mutanen maka suka gane ga wata fa mata gaskiya tana shiga gidajen su tana tallata addinin musulunci suka kama ta suka ce laula muki la fa'alna biki wa fa'alna da ba dan wallahi darajar yan uwanki mutane ki ba da kike da shi a makka ba wallahi da sai mun yi miki kaza mun miki kaza amma da yanzu gashi mun kama ki walakin na sanarudduki ilaihim za mu mai da ke zuwa ga yan uwanki ki daina shiga gidajenmu wannan yana nuna yana da kyau a samu mata masu yawon da'awa mata masu karantarwa ba wai mata su zauna a gida ba sa tallata musulunci ba ba malamai ne kaɗai aka aka ce za su zauna suna suna yada karmar Allah ba kowa yana kan yana kan shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati hasanati wajadilhum billati hiya asan ba maza kadai ta shafa ba kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da ainihin hikima da kuma jidali mai kyau da abu mai kyau wannan yana kan maza na kan mata so muna buƙatar mu samu mata musulmi wanda suka yi karatu suka yi ilimi su rinka da'awa a gidan biki da'awa a gidan yini suna karantar da mutane a kafafen yaɗa labarai suna yada maganganu masu kyau na nuna wa 'yan uwansu mata hanya ta kware ba hanyar lalacewa ba ba abun bakin ciki abin da ke damu yanzu shine kullum ana daukan matanmu mu ana amfani da su ta yada hanyoyi na barna in ka ji kaɗe-kaɗe da raye-raye su ne in ka ji maganar abin da ya shafi fasad sai ka ga duk dai da su ne ake yi a ɗauke su a je ana kwana da su a wurare ana zinace zinace wal iyazu billah matan musulmi wallahi wani abu ne mai ciwo kwarai da gaske to ita wannan kaga hanyar da ta zaba ita ce hanyar da'awa ke ma ke koyi da ummu shirik ta ce fa ni ala ba'irin laysa tahti shay suka kama ni suka dauke ni suka dora ni akan wani raƙumi ko siddi wallahi babu ko shimfiɗa saboda azaba suka dora ta je wato kashin gadon bayan raƙumi yana yana taba jikinta malam hmm. haka ta haushi tafiya mai nisa raƙumin nan kasan duk wanda yake kan raƙumi dole sai jikinsa yana kaɗawa mm. haka bai wa Allah na suka yi mata azaba da hawa kan raƙumi babu sunti kashin ba yadda za ta yi ita ba ta tsuguna ba ita ba ta ci ta tsaya ba dole a mazaunanta haka ta ta fama da wannan abin wallahi ta ce suka kyale ni ta sun mata raƙumi salasan la yi tsaimuni wa la yi suka bar ni kwana uku ko sati uku ba sa ciyar da ni ba sa shayar da ni komai ba su bata ba idan suka zo aka sauka a wani wuri don raƙumin ya sha ruwa ko ya ci abinci sai su ɗaure ta manzilan an sauƙo ne fi shamsi wasu zallo هم منها su sai su je shiga inuwa ni kuma su bani su ɗaure ni a rana ka duma yadda ake wa mace azaba saboda kawai ta yi da'awa ta karantar zuwa ga hanyar Allah hmm. ta ce su sai shiga inuwa ni kuma a daure ni a rana sannan kuma suka hana ni abinci wa haba su ne an ta'ami wa sharab suka ba wa raƙumi abinci suka ba wa raƙumi abin sha amma ni suka hana ni abinci suka hana ni abin sha ta ce muna nan cikin wannan yanayi an sauka a wani wuri suka ɗaure ni a cikin rana kawai ina zaune Allah da ikon ikonsa in ji umar sharik sai ga wani abu ya gangaro min ta sama ina duba gaban na sai na ga sai na ga wani abu na kama wannan abun ashe guga guga na bude gugan nan na jiya sai na ga ruwa a ciki ta ce fa sharibtu minhu qalilan thumma nuzi'a minni fa rufi'a na dauke wannan ruwa na dan sha kaɗan saboda idan mutum yana cikin tsananin mugun ishi ba a so ya cika cikin da ruwa ta ke yana cutarwa sai da ya sha kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har cikin ya saba wannan shi ne hikimar da kaji ta ce sharibtu minhu qalilan hmm. na sha kaɗan amma kafin ta ƙara kuma sai aka janye gugar gugar daga ina sannan sai gugar ta sake dawowa sai na sha sai aka daga ɗaya. sannan sai ta sake dawowa fana walta husun marufi a miraran aka ta sako da guga tana sha guga tana sha guga tana sha sai da ta ƙoshi aka bar mata shi ta sha ta ce fashariftu har tara witu na sha na ƙoshi har sai da na ɗebi ruwan nan na watsa a jikina da sutura ta na jike sharkaf na jika jikina su fa sun tafi sun batta sun ɗaure ta a rana ba rijiya a kusa da ita ba komai a sahara hmm. abin mamaki sai ga shi sun farka sun zo kanta ta ce sai fawara auni hasanatul hay'ati suka gani a cikin wani yanayi mai kyau mai daɗi suka ce ke a ina kika samu wannan ina kika samu ba kun ci kanki kika yi in halalti fa akasti siqa'ana fa sharabti minhu kin kwanci kanki ne kika je kika dauki wato wato abin abin shan ruwanmu ko gogar mu kika je kika ɗebi ruwa kika shafa ta ce la wallahi wallahi ban kwanci kaina ba za su yi mata azaba ta ce a'a ban kwanci kaina ba abin da ya faru kunji kunji kunji kunji abin da ya faru mm. ni dai ina zaune kawai sai na ga sai na ga sai na ga guga miko na sha aka miko min na sha aka dauke aka dade miko min na sha aka dauke aka dade miko min na sha aka dauke sai suka ce to la in kunti sadiqatan li diniki wato la in kunti sadiqatan in dai har ke mai gaskiya ne abin da ka faɗa gaskiya ne umar shari to la diniki khairun min dinina to wallahi addinin ki gaskiya fa addinin mu alheri suka je suka duba abubuwan shan ruwan su suka gan su yanda suke gugar su yanda take kwanukan su yadda suke ba ta ba kawai daga azabar da suke mata sai suka ce to mun musulunta kawai da musulunta daga yau mun zama musulmi mun yi imani da addinin Allahu akbar ka duba mutum daya mace daya a duniya ummu sharik ta dalilinta ta musulantar da al'umma da yawan gaske waɗanda suke gaba suke ƙiyayya da addinin musulunci hmm. so wannan shine a takaice tarihin wannan mata umu shirik kaga wannan ai waliyya ce ko hmm. kina akwai mata waliyyai. ko ko babu akwai mata waliyyai. da yawa watakila ma a wannan zamanin in ba sa'a ba a ni ban ce ba na ce in ba sa'a ba ba mamaki ka ga <laughs> ka ga an samu matan to ai a gida suke ba gane sai ake ba eh, mu yanzu ma za ku ramu yannan da ake yi malam cikin saban Allah da abu fitintunun yau da gobe ai Allah zai ya sauke to umu shariki ita mata da ta ba da kanta ga annabi kun ji abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam kuma kun ji karama wannan yake nuna cewa duk wanda ya rike Allah ya rike gaskiya Allah bai zai tozarta shi ba to haka ya ku iyaye mata ku rike gaskiya a gidajen auren ku wallahi ba za ku lakanta ba ko tattauran miji kika samu iblisi hmm. in ki rike gaskiya wallahi wallahi ke ce da nasara na sha gaya wa mata suna kukan mazajen su ba sa musu kirki ba su da hali mai kyau ba su da kaza ku yi hakuri ma ku rike gaskiya ku rike ƴaƴanku ku rike tarbiyyar ƴaƴanku gidan yana hannunku irin wannan galiban sai ki ga sai ka zama mijin ya faɗi ya mutu ya tafi ya barta da haka mm. yawan kashe-kashen aure da yawan faɗa da fitina da masifa bai da amfani a yi hakuri a rike gaskiya kamar yadda Allah ya taimaki ummu sharik kema wallahi zai taimake ki ta hanyoyi daban-daban Allah yana taimakon bayansa da haka a rike dai gaskiyar a rike amana kuma a bi Allah Allah gane da mu na san kana da tambayoyi ko akramakallahu ita wannan guga da aka zuro mata daga bayan wani abu aka zuro shi ko daga sararin samaniya daga sama Allah ya zuro mata na'am mala'iku aka turo su kawo mata to malai wala takan kenan eh. daga sama ne Allah ya turo mata kaga ta samu matsayi ta samu daukaka na'am Allah ya ba mu falalar waɗannan bayan Allah na ƙwarai. Allah ya ba mu ikon biyayya gare shi da da'a gare shi da zai taimaka mana ta hanyar da duk ba mu sani ba tabaraka wa ta'ala to masauraro yanzu lokaci ne da za ku iya neman mu ga mata za su iya neman mu a kan kuɗi ne takwas kuɗi biyu biyu kuɗi takwas takwas sai kuma maza za su iya neman mu a kan takwas kuɗi tara kuɗi kuɗi biyu kuɗi takwas takwas biyar sai saƙo da ya haɗa maza da mata a kan nan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku duka ake cewa assalamu alaikum malam barka da aiki ya aiki ina yi maka fatan alkhairi tambaya ta ne. ina cikin matsala game da mijina kwata-kwata baya saurara ta a matsayina na matarsa ba shi da lokaci na bare ya ji matsalolina kai hatta haƙƙina na auratayya baya saukewa shi kuma idan bukatarsa ce ta motso masa ta kowane irin yanayi zai bi don a sauke wannan don ya sauke wannan bukatar tasa ko sha'awarsa gani na iya girki ina yin duk wani abu da yake zai ja hankalinsa ta ce kuma ta iya kwalliya amma kwata-kwata baya saurarenta idan ma bukatar ta ce ta aure ko ta nema sai ce shi dai ba shi da lokaci cikin suke cewa malam ya ba ta shawara so Allah shi ne shaida ni dai wallahi ba zan iya irga irin waɗannan fatoyi da nake rikarsu kullum mm. kullum mm. in Allah ya sa'adda akan matsalan mata dangane da kukan da suke da mazajensu na ce ko wato wata musifa ce ta sauka a ƙasar nan ne ko menene ko ɗabi'a ne mm. malam watsar da kashin mata da rashin kuna sha'aninsu ɗin nan yayi yawa ya yawaita na farko ina baki hakuri ki sani wannan wata gobarar daji ne ba ke kaɗai ba ne hmm. don yanzu da za mu buɗe a waya a nan mu duk matar da take da wannan lalurar ta faɗa wallahi ba za mu iya gama karɓar wayoyinsu ba kamar wata masifa ce ta wato ta faɗo cikin wannan al'umma na wulakanta matan da kuma rashin kulawa da sha'aninsu da rashin saurararsu hmm. na farko ina baki hakuri. lalle ina baki hakuri kuma ki daɗa duba menene kika yi wa mutumin nan ya ƙaurace miki haka mm. da wani abu ne na gida na sirri ba lalle ni in iya ganewa ba a matsayina na wanda zan baki fatawa ba mm. amma dole dole da walakin goro a miya mm. duk lokacin da kaga miji ya ƙaurace wa mace irin wannan baya kula kashin ta to akwai wani abu ko dai an sani ko shi ya sani ko kuma ita matar ta sani ba ta faɗa ba don haka a yi kokari a koma me yasa da yake kula ki yanzu ya dawo baya kula ki mm. gashi kina kwalliya gashi kin iya abinci gashi kin kaji abubuwan da zaki faɗa na yabo na kanki dai gaba daya so ki daɗa bincikawa ki ritsa shi ki zaunar da shi a ɗaki shi cikin dare mm. yawwa ki ce dan girman Allah gaya miki miki kamar sai ya shi miki amma fa wasu malam wasu mazajen lokacin da ake lallaba su kuma a lokacin sai su ƙara bijirewa to wannan dai dole dai ta ta lallaba shi tunda yanzu kam ita ai yanzu ba da makamin fada yawwa ba da makamin fada yanzu to ya za mu yi da bayan da mu yi dole ta lallaba shi ta gane ni kawai abin da ya dame ni ta gane me yasa ya kaurace mata hmm. dan ko da mutum zai kika ya kaurace maka san me ne illaka hmm. amma a zo a yi maka azaba ba za a gaya maka mai kai ba wannan ai wulakanci ne su kuma ina kira ga maza wallahi su ji tsoron Allah wallahi duk mutumin da ya dauki yar wani ya mata wannan azabar ya tabbatar sai an yi wa yarsa ai kuna haihuwa kuna tare yaya mata ko a kabari kake aka gaya maka ana yi wa yarka azaba irin wannan ba za ka ji daɗi ba ita wannan matar da kake mata wannan azaba ta yi kwalliya ta yi wanka ta yi ado ta yi maka abinci ta kaza amma ba ka da lokacin ta ai ita ma yar adam ce ai ita ma tana son mai daɗi ita ma tana kaza kuma ka linki ne ta ka ajiye ta ka ce kai mijinta ne ba zai yi ta je ta zina ba ba zai yi ta je ta alaka da wani namiji ba wannan ba zalunci ba ne kuma ka haramta mata abinda Allah ya halatta mata ka haramta mata dolan abinda abinda dolanka ne ba alfarma ne za ka yi mata ba ta ne hakki ne na wajibi hakkin auratayya dole ne dole ne kuma shi malam ya haramta mata za ta je ta zina ne za ta je ta fada abin nan sai kaga wasu ya sa wani lokacin wallahi in an zo ana fatawa ana cewa wai mace ta je tana neman maza tana kaza da sauransu sai ka bi hankali kai ba da fatawa wallahi ba wai abin nan goyon bayan su muke ba amma wallahi wasu dole yasa suke za ke wannan abu kuma akan mazan da suke musu azaba wallahi in bukatar sa ta motsa mishi shi zai biya amma idan ita ce ai wannan yake nuna bai da adalci wannan mutumin bai da adalci ba adali bane gaskiya bai da adalci in dai abin da wannan mata ta faɗa haka ne mutumin nan bai da adalci kuma bai da tausayi akwai bukatar gaskiya a yi masa wa'azi a haɗa shi da iyayensa a haɗa shi da malamai su faɗakar da shi to amma hmm. ko da yake ta riga ta faɗa da sun ce mu bashi uzuri hmm. ko bai da lafiya ne amma kuma kaji ta ce in bukatarsa ta taso shi kuma hmm. idan a rufe hmm. to kaga lafiyarsa kalau shedanci ne to wataƙila kuma wata ya samu Allah ya kiyaye tunda akwai matan na banza a waje duk inda kake ganin matan kirki salihai to akwai irin su na banza kuma barkatai suna nan wanda wallahi mata ya kamata su ina jin su fara zanga-zanga akan matan banzanar da suke kwace musu maza suna nan wasu malam wasu 'yan mata ne wasu zawarawa ne wasu 'yan duniya ne wasu a ma'aikatu ma suke wasu a kaza kawai aikin ya za su yi su lalata maza kuma wasu su suke neman mazan ma ga namiji da raunin bala'i in ya haɗu da macen da yake so so wannan ma akwai wannan masifa wataƙila neman mata yake mijinki to kin ga in neman mata yake babban aiki ya same ki yawwa to shi kuma wannan al'amari al'amari ne da su matan nan yawanci suna jin kunya in dai ba ta dalilin fatawar malaman ba ba su zuwa su faɗa wa iyayensu ba za su iya yin bayani ba wallahi akwai cutarwa ni dai na gaya maka ni ba zan iya irga adadin tambayoyi da fatawa da ake mu akan wannan larurori na mata kaga namiji ya kaurace wa mace ba amma ina ba da shawara kamar haka ga su iyaye mata mm. gaskiya al'amura sun canja yanzu zamani ya zo yana cike da fitintinu da tashin hankali mm. ku yi ƙoƙari ku riƙe ku. kar ku bari mazajen ku su kuɓuce muku a hannunku ta hanyar yaya nuna miji soyayya a nuna masa kauna don yanzu wannan matar kaga ta faɗi tana kwalliya tana ado tana kaza ta iya girki to amma bata faɗi halinta ba wataƙila mace ce mai faɗa mm. wataƙila mace ce magulmaciya Allah kiyaye wani misali ne nake barwa mm. akwai matan da yanzu mijin wani zai iya ƙaurace wa matar saboda ba ta da mu'amala ba ta da kausasa harshe tausasa harshe ba ta da lallaban miji ba ta da mm. tarerayar miji dan kin yi kwalliya kin yi ado kin iya abinci amma kuma halin ki fuska ki ba kyau yanzu wata matar haka kawai zaganta fushi sai ka ce an mata shegen duka ka ga namiji shi zai saurari wannan matar ta yi ta ɓata ta yi ta fushi akan abin da bai kai ya kawo ba to namiji zai iya ƙaura cewa mace wallahi akan wannan ɗabi'ar baya ganin haƙorinta in ka ga ya ga haƙorinta to ashirin da bakwai ga wata ta yi an kusa ɗauka albashi nan ne za su fara dariya ta fara cikin fuska tana kaza tana kaza to ina ba wa mata shawara su kyautata mu'amalarsu da mazajensu ku sani lokaci ne da yanzu mazaje suna kubucewa matansu dai yanda zaki ki rike mijinki ki tabbatar kin ga tsafta tsafta yana da muhimmanci yanzu wata za ga kazama ce kazama malam kazanta yakan sa miji ya kaura cewa mata kazanta rashin kulawa da jiki mm. rashin kulawa da gida wata akwai kazantar gangan akwai akwai tsaftar gangan jiki amma akwai kazantar gida Mm. akwai kazantar yara mm. akwai kazantar hatta makwancin mai gidanta ba ta kulawa da shi amma ita in ka taras mm. to kaga nan ai akwai damuwa so dole idan ka ga namiji ya guje wa ya kaurace matarsa ko dai ta hanyar banza yana da matan banza ko kuma akwai wata mummunan ɗabi'a da matar take da shi ko kuma ya gaji da ita ne da haka duk mijin da ya gaji da matarsa idan bai da tsoron Allah da zai haƙura ya rike ta ya daina mata azaba ya sallame ta Daka haka wannan mata a ƙarshe abin da nake gaya miki rutsa shi ya baki amsa ke ta karan kanki in bai baki hada da ko ta lallaba shi a'a mala amin in ce ta rutsa ni ba ina nufin rutsawa irin wanda kake nufi ba kai ina nufin ta sashi a daki daga ita sai shi yawwa ba ina nufin ta ai a wannan mawkisin ina zan ce ta rutsa shi ina ta isa inda ta isa ta rutsa shin ta turo mana tambaya <laughs> ina nufin to ban san to ba na hausar da zan faɗa ta sa shi a daki ta rufe zan ce to ta lallaba shi kenan ta lallaba shi ta san yadda za a iya gaya mata menene larurarta dan ta gane in ba haka ba kuma to gaskiya gwanda ya sauke mata dan kar ya sa ta je ta fada cikin zina Allah gane da amin ba sauraro duka duka iya abin da za mu yi ta miki kenan a madadin kuma jagora Ahmad Gazali kuma a tsawon Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye